idan kana tunanin hanyar da za ka fara samun kuɗi da ita a yanzu ko kuma hanyar da za ka yi amfani da ita domin samun kuɗi online a 2022 to ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Domin kuwa a cikin wannan bidiyo na zo muku da wata website da za ta yi matuƙar burge ku kuma za ka iya samun kuɗi sosai a cikinta sa'annan za ka yi amfani da ita domin yin building na business da za ka riƙa samun kuɗi da shi ko da kana a gida a zaune. A taƙaice dai wannan website za ta baka damar samun kuɗi online sa'annan za ta baka damar gina full business da za ka iya amfani da shi domin samun ɗan abin sakawa aljihunka. Domin ko wannan website ko da baka yi amfani da ita a matsayin business ba akwai hanyar da za ka yi amfani da ita domin samun dubu biyar dubu goma dubu goma sha biyar dubu ashirin kai depend on yadda ka yi amfani da wannan website din. saboda haka ka biyo mu a cikin wannan bidiyo inda zan nuna ma komai step by step ta yadda za ka yi amfani da wannan website ɗin sa'annan ka riƙa samun kuɗi online kamar dai yadda muka sani a yanzu lokacin da ake ciki lokaci ne na intanet kuma lokaci ne wanda yake ana amfani da wayoyi da kwamfutoci akan intanet kuma waɗannan kwamfitocin da wayoyin ba sa aiki sai da data to maganar da nake maka shine akan amfani ko kuma in ce sayar da data wanda zan nuna maka website da za ta baka damar yin wannan kasuwanci na sayar da data haka zalika idan ba su kake ka sayar da data ba wannan website za ta baka damar samun kuɗi online sa'annan kuma da makodan data a cikinta domin kuwa a wannan website a duk lokacin da ka gayyato mutum ɗaya rijista za su baka dubu ɗaya sa'annan kuma za su ƙara maka da wangi kyauta sannan this website is legit za ka yi amfani da ita ka sayar da data ko ka sayi data a farashi mai sauƙi sa'annan sai ka sayar a farashi mai ko in ce madaidaici sa'annan ka iya sayar da recharge card sa'annan akwai hanyoyi daban-daban da zan nuna maka a cikin wannan website da za ka iya amfani da ita domin ka rika samun kuɗi online a 2022 wato ka gina full business naka saboda zan nuna maka har da za ka iya samun discount na recharge card sa'annan ko da a naira tasa'in ka sayar da recharge card a cikin wannan website din ka samu kuɗi da ita sosai saboda haka Idan wannan shine farko zonka a wannan channel kada ka manta ka yi subscribing, ka yi liking na bidiyo, ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki idan kana da tambaya ka yi comment akan wannan bidiyo insha Allah za mu yi kokarin ganin mun ansa ku. Idan kana kallon wannan bidiyo kada ka manta kana can din Hikima and Fasaha TV. ka daure kai kasa ka danna mana alamar subscribe sa'annan ka danna alamar karara ka zaɓi all idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna masa alamar like mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye website ɗin da za mu yi magana a kanta ita ce website mai suna Data dataway website ne da ake hada-hada ta harkan sayar da data da kuma airtime a cikinta inda za ka saya a farashi mai sauki sa'annan ka sayar a farashi matsakaici kamar yadda muka sani yanzu mafi yawan sana'ar data akan sayar da data 350 har masu sayarwa 400 akwai to a cikin wannan website za ka samu farashi mai sauki na data ta inda za ka je ka sayar kar kuma domin ka samu wata riba da za ka rike kai amfani da ita wanda wannan website ba a nan kaɗai ta tsaya ba za ka iya amfani da ita domin juya katin waya zuwa kuɗin banki za ka iya tura katin waya zuwa banki a cikin wannan website ɗin haka zalika za ka yin abubuwa daban-daban sa'annan wannan website din idan kai developer ne akwai hanyar da za ka yi amfani sai ka yi amfani ka yi producing na harkan data a cikin website naka a cikin wannan website ɗin inda za ka yi amfani da API nasu wanda mu a cikin wannan bidiyon abin da za mu yi focus a kan shi shine referral program domin a cikin wannan website ɗin duka mutum ɗaya idan ka yi referral za a baka dubu ɗaya da wangi kyauta kenan idan ka gayyace mutum ɗari kana da dubu ɗari da kuma 100 gig kyauta a cikin wannan website ɗin saboda haka kai tsaye ka biyo mu domin ganin yadda ake rijista amma kamin haka ya kamata ka san cewa rijista a cikin wannan website ba free bane ana buƙatan sai ka saka dubu biyu sa'annan ka rijista amma bayan ka rijista dubu biyu na gaba su tafi a banza ba domin ko za su baka tugi kyauta sa'annan za a sayar maka data a farashi mai sauƙi a cikin wannan website saboda haka mu je kai tsaye domin ganin yadda ake yin rijista kuma a cikin wannan website din akwai wani tsari wanda idan kana amfani da shi to duka kullum akwai kyautan data da su za su rika baka sa'annan duka sati ko in ci wata kana samun 7 gig kyauta idan kana yin subscription a duk wata amma yanzu idan kana so ka rijista abin da za ka yi shine ka danna alin da ke description na wannan bidiyo kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuska kamar haka sai ka saka email address ka saka phone number ka saka full name naka sa'annan sai ka zaɓi username da zaka yi amfani da shi wannan username da zaka zaba shine zai kasance referral code naka wanda idan ka gayyaci wani zai yi amfani da shi sa'annan sai ka zo nan a wurin referral code sai ka saka referral code da za a je maka akan screen wato wanda shine referral code nawa zaka iya yin amfani da shi bayan ka amfani da shi sai ka zo ka zaɓi payment method to mu a cikin wannan a cikin wannan register za mu zaɓi ifin domin ifin ya fi sauƙi a wurin biya. Kai idan ka ga dama za ka iya yin amfani da katinka sai ka biya ta fuluta Wave ko kuma ka yi magana da wanda ya taɓa yin rijista a cikin wannan data wai ɗin sai ka tura mishi kuɗinka sai sai ya saya maka kwafon sai ya turo maka sai ka yi amfani da su a wurin yin rijista kuma da su samu ne ma ka yi amfani da kwafon domin wannan abin ya fi sauƙi to ni yanzu ga kwafon na wannan nasa sa'annan na creating na password password naka dole ya kasance cewa akwai uh, capital letter ciki sa'annan small letter nan ka sa character nan ya kasance kada tsawon password naka ya kasa ma kwara takwas to sai ka je ka danna akan subscribe kana dannawa kai tsaye doke ka wurin saka pin sai ka saka pin guda hudu da zaran ka saka zai kawo ka zuwa fuska kamar haka idan ka duba za ka ga cewa gashi nan referral link ne nawa wanda idan na yi amfani da wannan link ɗin duka wanda na gayyata ya rijista a cikin wannan website ɗin kai tsaye za a bani dubu ɗaya da kuma 1 gig kyauta to abin da za ka yi shine idan ka zo nan ƙasa ka janyo ƙasa ka yi ƙasa kamar haka za ka ga gashi nan inda wallet balance naka da kuma referral bonus idan ka duba gashi nan data balance nawa ina da data dubu biyu wanda shine ainihin bonus ɗin da suka bani na yin rijista a cikin wannan website din to abin da zai shine idan na janyo kasa na janyo kasa za a ga duka gashi nan abubuwa ne iya time da data da transactions da duka history na wallet ɗinka duka za ka iya gani a ƙarƙashin wannan dashboard naka na wannan website din to abu na farko zan fara dubawa shine yanda zaka saya ma wani coupon idan yana so ya register da ainihin referral link naka ko kuma ya turo maka kuɗi yana son ka saya mishi kofon da zai yi amfani da shi domin yin rijista saboda haka sai mu je mu duba a mu ga ya ake yin sayan kofon za mu je mu danna akan wurin da aka saka a wannan kofon ɗin na sayan kofon sai mu danna akan shi muna dannawa gashi nan kun ga ya kawo mu wuri a nan to za ka saka irin ko kofon nawa guda nawa kake so to duka kwafin ɗaya ana sayar da shi na mutum ɗaya ana sayar da shi dubu biyu amma idan za ka saya abin da ya kai goma za su rage maka naira ɗari ga duka kwafin na mutum ɗaya kaga za su sayan ma dubu ɗaya da ɗari tara kenan to sai ka saka adadin da kake so ka saya idan ka saka adadin da kake so ka saya a wannan gurin misali idan na saka guda biyu haka da danna akan proceed to ina dannawa kai tsaye ina da kuɗi a cikin wallet nawa za su saya min to ni kaga yanzu ban da kuɗi ya nuna cewa you don't have the required balance to abinda za ka yi shine idan ka uh, abinda za ka yi kenan idan kana so ka saya ma wani kofon wani idan yana so ya yi rijista yanzu sai mu je mu duba ta yadda za a yi ka sayi data a cikin wannan platform ɗin sa'annan ka sayar a farashi mai sauki saboda haka sai mu zo mu duba za mu ga inda aka rubuta data buy and sell ko buy and sell data sai mu danna akan wannan wurin gashi kamar haka muna dannawa kai tsaye zai kawo mana fuska kamar haka sai mu zaɓi network ma'ana MTN Airtel ko Glo ko mobile da muke so mu turawa wa data yanzu na zaɓi MTN sai in zaɓi bundle to idan ka danna akan bundles nan ne za ga data kala kala ko nawa kake so ga 1 gig nan kun ga 240 ake sayar da shi a nan za a sayar ma 240 idan ka ga dama ka sayar 300 da 350 400 juyin da ga dama ka iya sayar mutane 1 gig gashi nan data a farashi mai sauki wanda za ka yi amfani da shi a matsayin kasuwanci da kana saka kuɗinka kana sayan data a farashi mai sauki kana sayarwa mutane kana cin riba kana aza riba a kai kana amfani da ita kaga zaka iya riƙe wannan a matsayin business da idan kana da abokanai ko wasu mutane da dama kuma zaka yi amfani da shi zaka iya kuma amfani da wannan website din domin yin referral kana samun dubu ɗaya a duka mutum ɗaya da ka gayyato a cikin wannan website ɗin. to abinda za zaka yi shine sai ka saka number sai ka zaɓi password kana zaɓin password sai ka danna kai tsaye zaka ga ka sayi data to haka za ka yi idan airtel ne glow ne ne ko kuma na yi mobile to idan kuma kana so ka canja kuɗi ko ka canja kati daga kati zuwa kuɗi to abin da za ka yi shine sai ka dawo ka sake bincikawa a cikin wannan za ka ga inda aka saka cewa airtime to cash to da ka danna aka wannan airtime to cash kai tsaye zai ɗauke ka inda za ka iya amfani da wannan sai ka canza airtime da kake da shi idan kana so sai ka tura zuwa bankinka a matsayin kuɗi da za ka iya kashewa wannan kaɗan daga aikin wannan website kenan wanda za ka yi amfani da ita domin kasuwanci sannan za ka yi amfani da referral program na wannan website ɗin domin samun kuɗaɗe masu matuƙar yawa a cikin wannan website ɗin saboda haka kamar yadda ka jiya idan ma kai developer ne wato computer programmer za ka iya amfani da wannan website ɗin domin ka implementing nata a cikin website naka sa'annan ita ma website naka ta kasance website ta sayar da data da sayin data da sauran abubuwa kawai za ka yi amfani da API ne nasu da fatar kun ji daɗin wannan bidiyon idan haka ne kada ku manta ku subscribe a wannan channel sa'annan ku danna ma wannan bidiyon alamar like sa'annan ku yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki